Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Soko Zumunci, kashi na hudu. Yau ta kasance Asabar shira na ce kuma da yi ta niyyar ziyartar yayar ta Yasira. Ta zama shirin ta tsawon za ta fita kawai sai wayar ta kama rigin kasancewar ta san mai kira. Haka yasa ba wani saurin ɗauka ba da yake ringin na musamman ta saka mai. sai da kusa tsinkewa sanin ta dauka cike da sanyin murya ta ce habibi na amsawa ya da sarauniya ta dama na ce bari na zo na gaishe ki na ga kyawa fuskaki na ji daɗin kalamanki murmushi ce ta ce yau kuma gashi ya zan fita ina son na je gidan anti ya sira ne kun shi ne kuma ba sanar da ni ba ko don ba kya son na yi rakiya lamar olli ba haka ba ne ba na so ne kawai na wahalar da kai shi yasa ban sanar da kai ba haba sarauniya ta an yi babu ranar da zan ga ina wahala a kanki amma duk da haka ki jira ga hannun zan so na kai ki kaza kiran ya don ba so ta ce ba ta yarda ba ko hanci, garbe ba sai zan ya kira ta a da kyau yana jiran ta a waje kasancewar babu abin da take boye umar da ya sa da za ta tafi da su ummi zan tafi amma da zan ya ce shi zai kai ni an jin ummi ta yi sanin da ce da kin gaya min tun shi zai kai ki da bai zo ba amma ba zan hana ki ba binsa ba sai dai ina gargaɗin ki da kiyaye gaba kuma ki tsare mutunci Allah ya kiyaye kada kuma ki kada kuma ki siyar da ki. sun koyar da kai sarki ta ce insha Allah ummi na gode sana ta tashi ta fita yana jingina a jikin motarsa ta fito da murmushi ya tare ta ta ma da mayar mata da murmushin 'yar rusunawa ce ta gaishe shi murya ta kurkuwa ce lafiya lau sannan ya buɗe mata motar ta da ja da baya nuna mata ya ce bismillah tunani ta yi ta ma rasa irin tsokanar nan da yake mata kawai sai ta buɗe gidan baya za ta shiga nan da na ya dan canza fuska ya ce mai kun me haka duban fuskar sa sai ta ce me aka yi kin maida direban ki ne no ba da ra'ayin zama a gaba ne gefe ta ya hannayen sa kirjinsa kamar ba shirin tafiya ba sai da ya wajen minti uku a ganin ta gafi da zaman motar ya sa ta leko ta bibi ka ba su tafiyan ne kallon ta ya ce wai ina dan dubawa ne sai na samu direba ya kai ki ta ce ka fasa zuwa kenan to ani ban taɓa yin driving ba ne shi ya sa to ai kowa ya kalle ka ya san kai ba direba ba ne don allah ka zo mu tafi kana ɓatar lokaci shi dai shiru ya yi ce mata koyo kuma bai canza daga tsayuwar da ya ba da dai ta ga ba shi da niyyar zuwa su tafi kawai sai ta fito daga motar ta wuce da niyyar ta yi tafiyar ta da sauri ya sha gaban ta ya tsare ta da idanuwansa yana mata kallo wanda ba za ta iya gane me yake kunshi a cikin shi ba jiya waye bai mata magana ba ya buɗe mata gidan gaba ya nuna mata alamar ta shiga shiga ce ta zauna ba tare da taimaki musu ba rufe mata kofar shi ma zagaya shiga ya fara tafiya sai da suka yi dan nisa sannan ya ja ya ya kalle ta ya ce ina muka dosa Zuwa ta fada ba tare ta biyo ta kalle shi ba ci gaba da tafiya sai da ya nisa sannan ya ce yi sura an sate ba tare ta kalle shi ba dan ta kai ya ce kalle ni mana jiyowa ta ta zuba mushi idanuwa tana zumburo baki gaba abin ya burge shi amma sai bai nuna mata bai ce anya koyi sai kina so kamar yadda nake son ki kasa ce da ido sanan ta ce me ka gani kirgiza kai ya ce gaskiya ina kokonta maka domin a irin sun da nake niki ba na jin akwai wani abin da ki umarce ni da me miki na kasa yin sa ko me kuwa shiru dai bata ce komai ba sake kallon ta ya ce sai ga kamar yau ta fi kullum kyau shiru shi ma ya bai magana ba amma zuciyarsa duk sakan take kara azabtuwa da soyayya ya sara Sakin ya daidai wani supermarket fita ya shiga ba tare da ta ba bayan shi ba shi ma bai da ba dama ba so yake ta ringa fitowa ba kar wani ya ganta Fatima bai da tilin kaya hannu sai yana zuwa ya bude inda take zaune ya jirge mata kayan akan cinyarta saurin dagowa ta yi ta kalle shi daskarewa ta wajen ko motsawa ta kasa yi na Allah bibi ka to mu tafi muna bata lokaci sai na ce magana san ne saurin da ce sai yake ga motar ya zauna madazin su tafi sai kawai dingina kan shi a bikin kujerar ya rinse idanuwansa sai da ya wata minti biyar dan bata fuskar shi a ce me kake yi haka ne wai wurai idan sai wanda suka kara suka yi gajiyar suka kankance ko kallon ta bebe ta da motar suka tafi ko suka isa gidan sun samu tarbar mai kyau an sila ta ji daɗin ganin rasulan sosai haka ma yana nasir mijinta gasa suka yi suka dan taɓa hira kaɗan ya nasir ya tashi ya ce an mishi waya ana neman sa a ofis kuma nema ne na gaggawa abun ka da likita fatan alkhairi suka yi sannan ya fita na ji daɗin zuwanka gidana zan dama baka taɓa zuwa ba an sila ta fada cike da murna sosa kai ya ce wallahi an ta yi sura ce ba ta taba gayyata ta ba haka ne anti ya ta faɗa tana kallon yusra ta ƙara da cewa ya kamata a ce zuwa yanzu kin kai da sulan cikin dangi domin a san shi nan ma shiru ce ba ta magana ba sai da sulan ne ya ce kin gani ko anti yanzu ma ta ki ta yi magana mamuci anti yasira ta ce ai kwa inda sura ce za a shafa ma za ma ita akwai muskilanci ba ta fiye surutu ba kalantar sulan ya ce ai shi yasa gashi nan tana bani wahala kuwa sai sannan ya sura ce magana ta ce wahalar me nake baka sai da ya faki da antiyar sira cikin murya kasa kasa ya ce zan gaya miki amma ba yanzu ba sai mun yi aure zan faɗa miki ya faɗa yana kashe mata ido ɗaya kunya ce ta kama ta ta kasa da kanta a ranta ta ce bari ne shiru kafin ya fara a ɓaro ta gaban anti. tashi ya ce yana zuwa tun sai gashi ya dawo da kaya hannun sai zube sa wajen ya ce an tuga wannan babu yawa bawa sinofar da hal da kuma nana sai sannan ya sa ce ni ban gansu ba ma'anta suna yana suna tafi zage kewa asabar ne suke yi godiya ta cewa islam da hidimar da ya musu sannan ta gabatar musu da abin tabawa kafin ta gama girki irin gidan anti yasira ya yi wa islam da ya sa daɗi har da ita kanta ya sayar domin sun sha hira sosai don rasulan shi kwata-kwata ba shi da bakunta sai da suka yi la'asar sannan suka fito da gidan tafiya suke suna ɗan taɓa hira kaɗan-kaɗan irin ta soyayya rasulan kuma yana ƙara gaya mata irin yadda soyayyar ta take ƙara girma a cikin zuciyarsa kallon ya ce kun mu je ki gaishe da mumina kusan kullum tana tambayar ki gaskiya ba yau ba saboda ni. saboda ban shirya zuwa yau din ba ai ba sai mun wani shirya hakan ba a shirye muke ai wata ne suko da ya kamar za ta kuka ta ce ni dai ba yau ba ganin ranta ya fara ɓaci ya sa ya ce to sai yaushe sai wanda aka bar ni a gidanmu murmushi ya mace ya ce to Allah ya kai mu lokacin tana zaune tana ba wa wani labarin daɗin gidan anti ya sira ta daɗi ita ma kanta a ranta sosai labarin da mami ta fara ta ne ɗaga mata hankali ya zuma mata rayuwa wasu na fita a anas cetro najeriya kuma yana shiga gida ko zama bai ba ya ce sai ya zo ya gani ta kuma cikin rashin sa'a ya zo aka ce kin tafi gidan ya tsira. da yake ya tarar da abdulaziz shine fa ya ce ya zo ya rako shi gurin ki da ƙyar na bashi hakuri na ce bari ai ba za ki daɗe ba za ki dawo to shine ya tafi yanzu ya ce zai dawo da magariba tunawa mai ta fara magana yasa da take kuka da shishika ba kuma wani abin take kuka ba irin tashin hankalin da za su fuskanta a gurin hajiya nana muddin ta ki yarda da zaɓin da ta mata to kuma me na kukan mami ta tambaye ta bakwai ga kwakuwa ya sa take tana cewa a mami kin san fa ba na son shi amma shi ne da ya ce zai dawo kuka yarda mami ta ce to me dan ya ce zai dawo kuma ma da abinki ko bai ce zai zaba ai ya kamata a ce kin gidajen har gida kin masa sani da zuwa ko kuma abin da zan gaya miki shine ko ana ya dawo ki karɓe shi hannu biyu domin soyayya ko ba shi ne aure ba mutan muna nan muna addu'a kuma Allah shi zai zaba abin da ya fi alkhairi tashi kawai ce ta daki ta fada kan gada ta ci gaba da kokanta. domin kuwa abin ya bata mata rai sosai misalin karfe takwas na dare ya abdullah da ya abdulaziz ummi sura da ta ci kananan kaya babu dan a kanta ko hula hira suke yi cikin nishadi ya abdalla yana ba su labarin lokacin da ya je amerika karatu wata baturiya ta makale mushi wasu ya aure ta ya ta guduwa ƙarshe ma sai guduwa ya da kasar bata sani ba dariya kawai zira take tana cewa me yasa baka aure ta fata da ita ba ai da mun sami 'ya'yan turawa salon ya anarce ta da kido don kunnen da sauri sira ta cire kai ta dube shi ya saka wasu ƙananan kaya baƙaƙe ne abinka da farin mutum sai abin yi bala'in ya mushi kamar balarabe kai gaskiya fa ya sai bala'in haɗuwa kyakkyawan saurayi ne gaban yusran ne ya faɗi ganin irin kallon da yake mata tana ji ma ya manta da mutane a cikin falon hawayen bakin ciki ne ya zubo mata ce saurin kasa da kai saboda ba ta son abin da zai bata wa umman tare amma ran ta take kamar ta tare da sake shi saboda ki ganin yaro anas ya kame ya kasa motsawa ya yasa abdulaziz ya ce ya bismillah ka zauna mana ya faɗa da ɗan ƙarfi yadda zai ji shi ajiyar zuciya sauke sannan ne wuri ya zauna gaisa suka yi cikin mutunta juna tun da ya zauna ake sa ta kalle ya yi abdalla ne da ya lura da hakan ya juya kalle da ta kasa da kanta tana ɗan turo baki hakan ya sa cewa anas anas ka je falon baki sura za ta zo ta same ka kamar dama wanda yake jira ya miƙe anas ya fita ko alamar ɗaga kai ba ta yi ba sai ma zuciyarsa ta cika da takaici. da bakin ciki ya abdulaziz ne ya kalle ta yace wai ba za ki tashi ki je ne sai ya gaji da jira kin dauko kanta ta yi kuma ta tashi ba ya abdullahi ne ya magana cike da batir ya ce ba magana ake miki ba ne? ai kawai sai ta fashe da kuka da ɗora hannu a ka ya abdulaziz ne ya ce me aka yi miki da za ki sa mutane kuka ƙara da ya abdullahi ya ce ki za ki wuce ni ko sai na raka ki mayafi ta ɗauka ta wuce tana kuka har da bubuga kafa shi kan yi dariya ma abin ya fashi kawai sai tun tsaye da dariya tana shiga ta gan shi a tsaye bai zauna ba ya zura hannayensa a cikin aljihun wandonsa yana ta karewa falon kallo tabbatar da aka shirya falon ya kayatar da ke sosai ba ta magana ba kawai ta memori ta zauna shi ma kuma ganin ta bai sa zauna ba sai juyowa da ya zuba mata idanuwa ƙasa ce da kanta ta ce na yi ne kin yi lafiya ya faɗa lokacin da ya tako zuwa gabanta ya gajiya ta faɗa ranta yana mata suya zama ya ce akwai gajiya ka amma yanzu ya kamata yanzu kamata ya a ce ina gida yana wuta amma saboda zumuɗin san ganin ki san kwana jin wata gajiya ya faɗa yana jifanta da kallo wani irin kallon kurulla yake mata sai ya gaji babu daɗi sannan ya ce na yi matuƙar mamakin yadda ke girma haka halittunki sun girma sun bayyana haka ya kara min tabbatin cewa kin zama budurwa to kuma daya ne ina cin, amma tunanin ki yana nan a nan duk ma kuma akan ki kuma ina fatan yadda kike a raina ni ma haka nake a ranki ita dai sura shiru ce bata ce kuma ba wanda mu bai ci gaba da cewa na yi matukar farin ciki da na dawo na same ki a cikin wannan yanayin kuma yana fatan za ki kasance da ni a koda yaushe ɗaga yi sarki hankali ta ce ban gane abin da kake nufi ba yar zariya ya ce isra na san dai bawa abin da baki sani ba a soyayya in ma ba ki yi kila a cikin ki ba za a rasa wacce take yi ba kuma za ta baki labarin yadda zakin soyayya yake to ko kin ga ai ba sai na fassara miki abin da nake nufi ba a jiya zuciya ce ta ce a anas ni ko na san yadda ni kuwa na san yadda soyayya take domin kuwa yanzu haka a cikin ta nake saurin ya ke soyayya da wake nan ta ce da wanda nake so mana saurin matsowa inda take ce ne kike nufi na yasira ko kina so ki ce masu yadda nake miki ta tashi a banza nan? shiru ta yi bata ba shi masa ba miƙewa wake da sake sura saboda baki saki ce ba ki san yana soyayya da nake miki ba kuma kin yi babban kuskure da har kika yi zanzancin barin soyayyawan ɗa na namiji ta shige ki ba ni ba tabbas kin jefa ki cikin rigima ya sura. cikin jin haushi ita ma ta miji ta ce ya ana tun da kake ka taɓa nuna min kana suna har ka bar kasar nan tun da nake da kai baka taɓa yi min maganar soyayya ba duban ki ya ce karya kike ya sara ko ban gaya miki ina son ki ba na tabbatar kin fahimci ina tare soyayyar ki a cikin zuciyata kamanin ta ya ce na sadaukar miki da rayuwa ta ke ce tukwan numfashi na idan babu ke babu rayuwa ta yi sira cewa ce ta fara kuka saboda ta tsorata da kalama anas ita kam yanzu ya za yi da rayuwarta dan ta san dawo ya anas ba karamin tashin hankali ba ne a rayuwarta to idan ta amsa soyayyar ya anas ya za yi da soyayyar aslan wanda take ganin shi shine dan rayuwarta katse mata tunani ya da cewa amma ya kin bani mamaki ni ina can na hana kaina sukuni zuciyata tana fama a zanzana ta na zo na ganki sai gashi mafarki na yana neman zaman karya tsugunawa shi ma ya a gaban tece sura wallahi a cikin soyayya ta da ke babu gudu babu ja da ba ina nan akan bakana kin wani sana a gaba kina kuka sai ka ce wanda na yi miki wani abun to mene miki ya kamata ce wannan kukan naki na farin ciki ne ba na bakin ciki ba kansa ne ya kara ɓaci ganin ta ji magana sai shekar kuka kan family din mai babu wanda bai ji daɗin dawowa ta ba sai ke abin da ya kamata a ce ke za ki fi kowa jin daɗi amma sai ga shi kin fi kowa bakin ciki da aka amma babu komai zan yi hakuri har lokacin da zan gan ki a ɗaki na kin ga lokacin sayan da na yi da ke ni ke waye ce ni zan wuce ki taso mu je ki karɓi sarabar ki ƙasa ta da murya ta ce ka bar shi kawai wani zai da ita bai kula ta bai fice bai shi yana fita ya kira mai gadi ya bashi kata a kwati ya shigar mata da shi ciki sannan shi kuma ya fige motar ta ya fice da ya fige motar sa ya fice da ya gidan ita kuwa bata tashi ba sai da ta tabbatar ya bar gidan to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah